Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da da tashar mota View Afrik a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a Ghana kuma na jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a hausa.com ko ko sashen hausa.com. Masu hari assalamu alaikum barkanmu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Lahadi 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2018 kafin ku ci abin da muke tafe da shi mu fara da kanun labarai Ibrahim Kalmasi Garba gare ka. To kasar Masar ta ce ta kashe wasu 'yan bindiga 19 waɗanda suke da hannu a kashe kudawa bakwai da aka yi ranar Juma'a. wani sojan amurka ya mutu sannan wani kuma ya ji rauni jiya asabar a afghanistan a wani al'amarin da ake ganin harin cikin gida ne sannan wani lauya a kasar pakistan wanda ya kare wata mace kirista wadda ta fuskanci hukuncin kisa ya gudu daga kasar madalla to bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga abuja inda za ku ji rawar da shugaba muhammadu buhari ya yi domin ceto jam'iyyar apc daga wasu matsaloli da take fama da su To alhamdulillah ganawa da shugaba Muhammadu Buhari yake yi da 'yan takara wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba kulliya ta biya kudin sabulu. Haka kuma za ku ji rawar da sarakunan gargajiyar Najeriya ke yi domin ya ƙara ta'addanci. The role of traditional rulers in maintaining peace and security in our various communities cannot be overemphasized. The recent security challenges we experience in the Northeast and the commendable efforts made by our traditional institutions across the sub-region towards ending the insurgency. sannan kuma muna tafe da shirin idan kwaya ta narke daga mahmud da hafiz babale amma duk sai kun gama jin labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran Kasar Masar yau Lahadi ta ce ta kashe wasu 'yan bindiga tara waɗanda ake zargin suna da alaƙa da masu tsauran ra'ayin nan da suka kashe kubɗawa bakwai ranar Juma'a yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa wata majami'a a lardin yankin tsakiyar Minya. ma'aikatar cikin gidan kasar masar ta ce an hallaka 'yan bindigar ne a wata musayar wutar da aka yi da su a hamadar da ke yammacin lardin na minya amma bata bayyana lokacin da aka yi musayar wutar ba kungiyar isis dai ta ɗauki alhakin kai harin kan kirista kubdawa to amma bata gabatar da shaida ba kirista kashi goma cikin ɗari ne da adadin mutanen ƙasar masar masu yawan miliyan ɗari sun daɗe suna ƙorafin ƙuntata musu da ake yi wani sojan amurka ya mutu sannan wani kuma ya ji rauni jiya asabar a wani al'amarin da ake ganin harin cikin gida ne a kabul babban birnin kasar a cewar kungiyar tsaro ta neto sojan da aka kashe din mai suna brian taylor na daya na da 'ya'ya bakwai ya taɓa zama magajin garin north ogden da ke jihar utah ta yammacin amurka kuma ya yi aiki a afghanistan ɗin tare da dogarawan tsaron ƙasa daga utah ɗin lokacin da al'amarin ya faru jaridar salt lake tribune ta ce wannan ne karo na biyu da taylor ya je a afghanistan kuma ya taba zuwa irin wannan aikin a ƙasar iraki har sau biyu neto ta faɗi a wata takardar bayani cewa rahotannin farko-farko na nuna cewa maharin mamba ne na rundunar tsaron ƙasa ta afghanistan ta ce wasu sojojin afghanistan ma sun kashe shi daga baya lauyan nan ɗan ƙasar pakistan wanda ya kare wata mace kirista wadda ta fuskanci hukuncin kisa saboda tuhumar ta da aikata sabo jiya asabar ya ce ya gudu daga ƙasar saboda tsoron za a kashe shi bayan wanke matar da kotun koli ta yi a farkon wannan satin abinda ya janyo zanga-zanga sosai daga ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi a faɗin ƙasar. mambobin tsatsauran kungiyar nan ta tarik al-labaik ya rasulullah tlyr sun katse manyan hanyoyi a manyan biranen kasar ta pakistan na tsawon kwanaki uku suna kiran da kashe alkalan kotun kolin kasar ta pakistan saboda wanke matar mai suna asiya bibi da suka yi ranar laraba saiful muluk ya kare matar mai 'ya'ya biyar a shari'ar bayan da ta fuskanci hukuncin kisa tun daga shekara ta da goma a baya wasu mutane biyu da suka yi kokarin kare ta a kotun an karkashe su to amma muluk ya ce zai koma kasar ya ci gaba da kare ta muddin jami'an tsaro suka ba shi kariya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc 'yan sanda jiya asabar sun bayyana mutumin nan da ya kashe wasu mata biyu a wurin motsa jiki na yoga a tallahassee na jihar florida kafin ya kashe kansa 'yan sanda sun ce wanda ya yi harbe-harben shine wani scott bali da ke deltona na jihar florida kuma mata biyu da harbe-harben suka ritsa da su su ne maury binkley yar shekaru 21 da haihuwa wadda kuma ɗaliba ce a jami'ar jihar florida da kuma nancy van wessen yar shekaru 61 da haihuwa ko malama ce a jama'ar baya ga haka wasu mutane biyar ma sun samu raunuka bayan da bali ɗan shekaru 40 da haihuwa ya shiga ɗakin motsa jikin na yoga ranar juma'a da yamma ya shiga harbe-harben masu koyar da yogar da kuma wata ya yi amfani da wata karamar bindiga. Kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasar Bahrain ta zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai ma wasu 'yan adawa su uku da Sheikh Ali Salman da wasu mutane biyu waɗanda duk mambobin haramtacciyar ƙungiyar Alwafek ne. A baya wata kotun shari'ar manyan laifuka ta wanke su daga zargin aikata leƙen asiri ma ƙasar Qatar. Salman wanda shine jagoran haramtacciyar ƙungiyar yanzu haka ma yana fursuna saboda wani dalili na daban ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta bayyana hukuncin ɗaurin rai da rai ɗin da zalunci kawai labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc yanzu sai rahotanni kuma za mu soma ne da rahoto daga abuja najeriya inda za ku ji cewa shugaba muhammadu buhari ya dukkafa wurin ganawa da rukunin 'yan jam'iyyarsa ta apc domin ɗinke barkar cikin gida ga wakilinmu umar faruk musa da cikakken rahoto A Najeriya bayan da rigingimu na zaɓuɓɓukan fitar da 'yan takara suka kusa wargaza ƙarfin da jam'iyyar APC ke da shi a sassa daban-daban na ƙasar, shugaba Muhammadu Buhari ya dukufa wurin ganawa da rukunin 'yan jam'iyyarsa domin ɗaukar matakin da zai haɗa kai domin shirye-shirye na samun nasarar zaɓen da za a yi a shekara mai zuwa. Alhaji Mai Malabuni tsohon babban sakatare na jam'iyyar apc wanda a yanzu yake dan takarar jam'iyyar na neman mukamin gwamna daga jihar yobe ya halarci irin wannan ganawar da shugaba muhammadu buhari ya yi ya koyi karin bayani dangane da tasiri ko kuma kalubalen da wannan ganawar ta haifarwa jam'iyyar ta apc to alhamdulillah ganawa da shugaba muhammadu buhari yake yi da 'yan takara wanda suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba kulliya ta biya kudin sabulu saboda su waɗanda ba su yi nasara ba sun ji daɗi da yadda ya karrama su yake ba su haƙuri su rungumi kadara dama a demokradiyya dole ne wani nasara wani kuma ba zai nasara ba wannan kuma bai nuna cewa su ba 'ya'yan jam'iyya ba ne ko kuma ba rawar da za su taka a jam'iyya. To amma har yanzu ana ci gaba da samun wasu 'yan jam'iyyar ta APC da ke ficewa suna koma waɗansu jam'iyyun musamman saboda suna kuka cewa ba a musu adalci wurin fitar da 'yan takara ba an zalunce su an karɓa musu kuɗi kuma aka ma hana su takara da dai irin ƙorafe-ƙorafe irin wannan ba hakan wannan ba ƙaramin lahani ba ne ga jam'iyyar duk da kuwa shugaba buhari kace ya yi nasarar shawo kan waɗansu wasu suna ci gaba da bijirewa. eh babu wanda dai a sanin mu wanda suka bijire sannan kuma babu ganan rashin adalci a ciki sannan kuma babu wanda aka hana wa takara sai dai ka yi maganan mutum ya shiga takara bai nasara ba wannan kuma dama idan mutum suka kai goma wani wuri biyar wani wuri kusan ashirin sun shiga takara akan kujera guda ba dole bane dukansu su ci zaɓe. sannan kuma 'yan nan daga kudu maso kudancin najeriya da ke ta kururuwa suna shigowa apc mutane ne da ake zargin suna da kashi a gindinsu afc na binciken su don haka ne suka shigo apc domin su samu mafaka wannan ba haka zai iya ma jam'iyyar lahani akan maganar yaƙi cin hanci da rashawa ma. ai yaƙi da cin hanci da rashawa ba ruwanta da jam'iyya ka gaya mutum guda da yake jam'iyyar apc da yake da kashi a gindi wanda aka yi babakere a wancan gwamnati gwamnatin da shi wanda yanzu aka rufa masa asiri yake zaune duk jihohi mun ba su zaɓi akwai jiha da suka zaɓi zaɓen delegate akwai jiha suka zaɓi sulhu akwai jihohi da suka zaɓi ƙato bayan ƙato to wannan duka ya danganci abin da masu fada tsaki na wannan jiha suka amince suka rubuta uwar jam'iyya cewa su ga tsarin da suke so. Mai Malabu ne kenan tsohon babban sakataren jam'iyyar APC kuma a yanzu dan takarar mukamin gwamna daga jihar Yobe na jam'iyyar. A halin da ake ciki dai an sa ido a ga irin matakin kunda gwamnatin za ta sake ɗauka domin shawo kan waɗanda suke ƙuduri kuma a halin da ake ciki suka fara yanke shawarar ficewa daga jam'iyyar saboda ci gaba da ƙorafe-ƙorafe ko kuma koke-koke da ake fama da shi a waɗansu jihohi da zaɓuka na fita da 'yan takarar ya kai ga har wasu aka gumfanar da su a gaban kuliya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa yanzu kuma sai mu leƙa jihar Gombe Najeriya inda aka yaba wa sarakunan gargajiya sabili da ɗimbin gudunmuwar da suka bayar game da nasarar da ake samu wajen yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasa musamman a shiyar arewa maso gabas da ma wasu jihohin arewacin Najeriya. Ga rahoton da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana. A jawabinsa a taron bikin gwamna Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya ce ana alfahari da irin gudunmuwar da iyayen ƙasa ke bayarwa a fannin samar da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa sannan ya ci gaba da cewa the role of traditional rulers in maintaining peace and security in our various communities cannot be overemphasized the recent security challenges we experience in the northeast and the commendable efforts made by our traditional institutions across the sub-region towards ending the insurgency is an eloquent testament gwamna ibrahim hassan dan kwambo ya ce irin rawar da masu sarautun gargajiya suka taka a fannin zaman lafiya da yaƙi da ta'addanci a al'ummominmu ba zai misaltu ba ya ce irin kalubalen da aka fuskanta a shirin arewa maso gabas da kuma hoɓɓasar da masu sarautun gargajiya suka bayar a shiyar abin misali ne a fannin yunkurin dakile ayyukan 'yan ta'addar shi ma a nasa jawabin babban bako kuma amini ga sabon sarkin dukkun sarkin kano malam sunusi lami da sunusi ya taya al'ummar masarautar dukku murnan samun haruna rashid a matsayin sarkinsu kuma masanin tattalin arziki mu a matsayin waɗanda muka san shi tun muna matasa muna yi wa mutanen dukku albishir cewa sun ci sa'ar sarki muna kira ga gwamnatin gombe su yi nazari akan rayuwar sarkin dukku kada a yi masa kallon shugaba na gargajiya kawai tare muka yi karatu akan ilimin tattalin arzikin ƙasa kuma da ya gama ya je ya masters a london school of economics wacce a duniya tana cikin manya-manyan cibiyoyin ilimin tattalin arzikin ƙasa sannan ya karantar da wannan fannin a jami'a shekara takwas kuma ya yi aiki a central bank wannan jari ne ga jihar gombe ya kamata a yi amfani da shi a nemi shawararsa a kan fanninsa a nemi gudunmawarsa kuma muna tabbatar muku mutum ne mai kishin al'umma shi ma sabon sarkin duku alhaji haruna rashid na biyu a hirata da shi ya yi ƙarin bayani game da kansa da kuma abin da ya ce ke sha'awa to a cikin jerin sarakuna da aka yi an yi sarakuna sha shida kafin ni ni ne yanzu na sarki na sha bakwai ni yanzu a matsayin sarki na sha bakwai nake a jerin sarakunan dukku sannan kuma ni ne sarki mai martaba na biyu ranka daɗe zan so in san me ka fi sha'awa to lallai babban abin da nake sha'awa shine in ga ci gaban al'ummata musamman ta fannin ilimi wanda kullum muna cikin kokari da kuma ta fannin ganin cewa a matasanmu sun samu ayyukan yi sun daina fadawa cikin irin halayya na zamani na shaye-shaye da kuma tashin hankali. Abdulwahab Muhammad mura Amurka daga Dukku a Najeriya. Mun gode Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a jihar Zandar bayan fitar da sanuwar tsige marka da fadar mai martaba sultan na da ta yi bangaren markan ya ɗaukaka ƙara a babbar kotu ta da magaram ga wakiliyarmu Tamar Abari daga jihar Zandar da cikakken rahoto. bayan fitar da sanarwa ta tsige marka daga fadar mai martaba sultan na da magaran daga nasu waje bangaren malkan sun ɗaukaka ƙara a babbar kotu ta da magaran inda aka saurari ɓangarorin guda biyu. Adamu Manzo mai gari shine Manzo mai gari a fadar mai martaba Sultan na da magaran shine kuma ya wakilci sarki ya yi bayani kamar haka. Ƙarar sarki ne kai sai muka tambaya sarkin zai ko yana iya wakilci wani daga cikin hada. nan take ce mu je mu wakilce shi menene karin abu da suka sun ce ke da aka yi ba sa mata lokaci ba kuma an ce an dakatar da shi har zuwa wani lokaci na biyu kuma sau kwatanta wai kudurruka abin da ya shahi chef traditional bai kamata ba a mai wannan katsalan da bai kamata a mai a hudda shi kai tsaye yawanci duka wannan inda dokar nan take aiki inda aka ɗauki chef de canton ne aka yi zaɓe aka ɗauke shi a lokacin nan shi wannan zaɓen da aka mai kenan yana jiran halatta shi yana dukanta daga wa'annan wanda suka zabe shi in ba yana yayi wani babban laifi ba kasa kurmi ba iya dakatar da shi makwatanta ba haka bane ba shi marka ba zaben shi ba kai sarki ne ya duke shi ya sa shi. To ko menene bambancin wanda aka zaba da wanda aka nada? Shi yadda abin yake da manzan zango da marka shi marka yana da ikon birni shi kuma manzan zango a zango dukansu kuma kasan sarki da magaram suke lawani na sarkin da magaram kuma abin da nake so ku gane wannan harkar sarauta abin ta gada yau ko an ce an hudda shi ko an dakatar da shi in za a sa wani dan gida ne za a sa tana yi eh, abokin wasan shi ne kanan shi ne ko dan shi ne kenan babu wani rudani cikin wannan abu duka gida guda ne daga ɗaya bangaren lauyan markan metr abduleku abubakar cewa ya yi sun gamsu da sakamakon da kotun ta bayar mu a gare mu gaskiya mun ji daɗi da kotu ta bada wannan sakamako shine cewa lalle ta karbi tambaya da muka yi da muka sa mata amma doka bata ba ta hanyar cewa ba wannan takarda ta soke ta ko bata soke ta ba tunda akwai dokoki na cikin ƙasa wanda suke kula da kowane kotun shari'a to wannan dokai ita ce bata ba shi jujin hanya ba ya ce wannan takarda bata kamata ba ko kuma ta kamata Juju bai ce ya ba wani gaskiya ba ya hana ma wani gaskiya. Shi ma dai daga nashi waje marka lawan Adam ya yi bayani kamar haka. Ba a yi karin sarki ba amma an yi karin takarar da ta daga hwada kamar yadda doka ta ce a yi. wannan kara iyanan kuma har yanzu ma iyanan kuma har yanzu ma iyanan kuma za a ci gaba da shi sai na ga bulkuwar da kan shi wannan yanzu da rana ina zamne daga fada an bado takarda an kamu ta cewa sarki da mugaram ya tsida ni kwata-kwata ni ba marka ba ne. to na karbi takarda kuma na ga takarda bayan haka kuma tabbatar da cewa wannan shari'a dai ina kanta. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta aji. In e, an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an karo. Mun gode Tamar Abari daga jihar Zandar, yanzu kuma sai mu leƙa Yamai babban birnin ƙasar Nijar inda za ku ci cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar yin nasarar kakaɓe wasu 'yan ta'adda. Sulemu Barma gare ka a yayin da ake yi wa majalisar dokokin kasa bayani a dangane da halin da ake ciki a yankin tilaberi biyo bayan rahotannin da ke cewa 'yan bindiga na karbar kudaden haraji tare da fitar da zakka daga dukiyoyin wasu makiyayan dabbobi a yankin ne ministan cikin gidan nijar bazu muhammad ya sanar cewa dakarun tsaron kasar da ke karkashin rundunar musamman ta mayakan nijar da ke da mazauni a ƙauyen torodi ta yi nasarar wargaza wuraren da 'yan ta'adda suka kafa sansani a ɗauka daga rukukin itacen da ke kewayen ƙauyen kwajal beli zuwa garuruwan da ke wannan shiya a ci gaban babban farmakin da jami'an tsaron nijar suka kaddamar yau kwanaki kusan goma kenan in ji shi Avant Kojelbeli, il y a une petite forêt. Elle, elle a déjà été investie avant-hier. Hein. Tous les camps qu'il y a dedans sont en train d'être nettoyés et nous sommes en train de continuer vers Kojelbeli. mutane kimanin sha bakwai ne 'yan bindiga suka hallaka a garin inates sai kisan hakimin gasa lokaci guda da wani kwarar hula da aka kashe a ayyuru ba idan yawaitar sace-sacen ɗaruruwan dabbobi da kone-konen makarantun boko laifin da ake ɗora alhakinsa a wuyan 'yan ta'addan mali in ji sumana hassan dan majalisar da ya buƙaci ministan cikin gida ya hallara zauren majalisar domin yin bayani akan wannan matsala. Je dans les communes rurales d'Anzourou et de Dessa. Le village de Goulbad, par exemple, a versé 700 000 francs. Le village de Sangara, 700 000 francs et 9 petits ruminants. dan majalisar ya kara da cewa wani abin da ke zama bakon al'amari shine yadda 'yan bindigar suka fara fidda wa makiyaya zakka da karfin tsiya a da'irorin anzuru da desa inda aka tilastawa ƙauyawa a garin gulbal biyan jika 700 na sefa sai ƙauyen sangara inda aka biya jika 700 da kananan bisashe tara yayin da mutanen bose bangu suka biya wa 'yan bindiga jika 400 na sefa a matsayin haraji ba idan wasu garuruwa da dama da irin haka ta samu a cewarsa. ministan cikin gida da ke bayani akan wannan batu ya tabbatar da cewa wasu abubuwa makamantan waɗannan sun faru a garuruwa da dama na yankin tilaberi iyaka da ƙasashen mali da burkina faso yake a wasu wuraren bayanan sun sha bamban yana mai cewa tuni gwamnati ta ɗauki matakan da suka bayar da damar murkushe wannan aika-aika lamarin da ya ba dakarun nijar damar yin wannan kakaba a wuraren da a can baya 'yan takifan arewacin mali ke buya. Nous n'avons pas eu cas de cette situation parce que tout simplement, nous avons déployé des forces Amurka, de Grémay, à Niger. Soja wuta, baba kuna gwamna, ruwan kaya miya Mun gode Sulmunu Barma, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkan mu da war warhaka, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin idan kwaya ta narke fa. Shirin idan kwaya ta narke fa shiri ne da ke mai da hankali akan illolin shan miyagun kwayoyi musamman a tsakanin matasa wanda idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara tattaunawa da Dr. Awal Sani Salihu, ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ci gaban amsar tambayar da na yi masa a kan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kan lafiyar ƙwaƙwalwa, inda ya ci gaba da cewa. a wannan shekara a wannan magana ta wannan mental health day ba magana ce kawai ta kwaya ba har da sauran matsaloli na kwalwa wanda su ma akan kansu matsalolin saboda ba a san su ba mutane kuma bu san yadda za su nemi taimako ba sai ga sun nemi magani da kansu a ganin kokarin su nemi wancan su sha tambayi wannan sai ga an hada su da miyagun kwayoyi sun shiga sa fada ka shaye-shaye bu sani ba to su ma wayannan matsalolin na kwakwalwa ma wayewa da mutane kai akan sanin cewa ga yadda suke kuma mutane suna samun su kuma matsala ce wadda take bukatar a bada taimako shi ma zai taimaka sannan misali in ka duba a al'adar mu misali a har yanzu kamar yanzu ka ɗau cuta kamar ta wanda ake cewa depression din nan ta damuwa shi misali a cikin al'ummar mu gani ake kamar ma dai wata tsala ce ta shagwababbu oh, a mutum ba zai ba lallai a ce wai dan ya ce kawai yana jin ransa ba daɗi da sauransu da irin matsalolin da in bai zafi ga ya fita hayyacinsa sai a dinga ganin kamar ma dai kawai yana faɗa ne gaskiya ba ma idan mutane ka fahimci matsala ce ta kamar yadda mutane suke samun ciwo ido na zuciya na koda haka ita ma ta takan samu matsala kuma ga inda za a je a nemi taimako hmm. zai hana mutane su nemi hanyoyin da za su tallafa kansu da kansu har su fada kuma wata matsala ta miyagun mm, kwayoyi. Kwarai kwa da kai wannan magana shine sai nake eh, mm-hmm. akwai wani abu da na sani mutane da yawa zaka ga mutum yana cikin damuwa sai ka ga an mm. ce ai idan ka sha maganin bacci kai bacci wato shi wannan maganin tarin da ake magana zaka eh, samu eh. kwanciyar hankali zaka samu nutsuwa da sauransu. Daga nan sai mutum ya zargi. Wani irin illa wai shi wannan wai maganin tarin ma yake yi wa kwakwalwa da ko kuma da jikin mutum. To matsalar shine babba dai shine duk kwayoyin da suke ana iya zama wato an dogara da su wato wanda ake cewa ya zama cewa ya zama addicted ya zama cewa dole mutum in bai sha ba wato ba zai ji daidai ba ka san ba Ba ya ce haka ba wayannan kwayoyi dai miyagun kwayoyi matsalar da suke da ita kenan mm. to da yadda suke su canja kwakwalwa wato kamar yanzu abubuwa da muke ne da kullum wanda suke su muke yi mu rayu mu tsira kamar cin abinci kamar bacci da sauransu a idan muka yi su akwai wani bangare na kwakwalwa wanda yake sa muke jin nishadi da daɗi na cewa mun yi wayannan abubuwan mun ji daɗi yawa shine idan muka kara ganin abinci yanmu yake tsunkewa ya zama cewa muna sha'awar mu sake ci muna jin yunwa to wannan wannan daɗin da ake ji a wannan bangare na kwakwalwa kwayoyi su kuma nan gurin suke canjawa ya zama cewa in ka sha su daɗin da kake ji yayi ninki sau nawa ya yi ninki da yawa rubanya da yawa za a iya cewa mai bi kamar misali a ce in dubu ne eh. kurewar abin da za a samu mm. don abinci yana iya baka ɗari kuma bacci ko to su kuma kwayoyin za su iya kaiwa dubu abin da za ka ji daɗi idan ka sha to sai ya zama cewa mutum ya zama tun yana zuwa ya ɗan sha in ya ga dama yana da zaɓin sha ko ya bari sai ya zama cewa gabaki ɗaya a rayuwarsa ba abu mai muhimmanci wannan kwaya. kuɗin da zai ci abinci zai iya ɗaukar su ya sha abin da ya mallaka zai iya sayarwa ya je ya sai kwaya ya sha saboda daɗin da da yake ji idan ya sha to amma wannan kuma kwakwalwa mm. ce take canjawa ya zama yana jin haka din to wannan abu shine mai matukar wahala shi ake kokarin a taimakawa mutane masu matsala in suka samu shine ake fama da za a yi a tallafa mutum har ya fita asibiti ya je inda ake ba wa masu matsalolin kwaya wanda ta kai har sun zama sai da ita za su rayu to dole a nan ne abin da ake kokarin yadda za a canja musu shi kenan to izuwa yanzu akwai wasu alkalima da kuke da su na yawan waɗanda suke shan kwaya kamar cop syrup ɗin da tramadol wanda suke zuwa neman taimako gurinku haka? Eh, da eh, wasu kwayoyin gaba ɗaya ma eh, mm. wanda suke zuwa kamar asibiti neman taimako yawanci wanda muke kwantarwa muke da yana suna dama wasu matsala ba ta kai a kwantar da mutum ba kuma wanda ma ba sai an kwantar da su din ba sun fi yawa to amma a wayanda muke gani din kullum a kaga kamar yanzu ni inda nake aiki a asibiti ba mu da kamar misali a ce da alkalma a Kano inda ake tiritin mutane masu wannan ga yawan su amma dai akalla a nan inda muke ni kano za mu iya cewa ga yawan mutanen da muke kwantau za a ga cewa ba Yowa gare su ba sai dai matsalolin ne masu yawa Dr. Awal Sani Salihu kenan ƙwararren likitan kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Dr. Awal Sani Salihu sai kuma Julie Gresham da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. in it. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe goma da minti 27. Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. To a takaicen kasar Masar yau Lahadi ta ce ta kashe wasu 'yan bindiga sha tar waɗanda ake zargin suna da alaƙa da masu tsatsauran ra'ayin nan da suka kashe kubɗawa bakwai ranar Juma'a yayin da suke kan hanyar su ta zuwa wata majami'a a lardin yankin tsakiyar Minya. Ma'aikatar cikin gidan Masar ɗin ta ce an hallaka 'yan bindigar ne a wata musayar wutar da aka yi da su a hamadar da ke yammacin lardin Minya. amma ba ta bayyana lokacin da aka yi musayar wutar ba wani sojan amurka ya mutu sannan wani kuma ya ji rauni jiya asabar a wani al'amarin da ake ganin harin cikin gida ne a kabul babban birnin kasar a cewar neto sojan da aka kashe din mai suna brian taylor na da 'ya'ya bakwai ya taɓa zama magajin garin North Orden da ke jihar Utah ta yammacin Amurka kuma yana aiki a Afghanistan ɗin ne tare da dogarawan tsaron ƙasa daga Utah ɗin lokacin da al'amarin ya faru. lauyan nan ɗan ƙasar pakistan wanda ya kare wata mace kirista wadda ta fuskanci hukuncin kisa saboda tuhumar ta da aikata saɓo jiya asabar ya ce ya fi gudu daga pakistan saboda tsoron za a kashe shi bayan wanke matar da kotun kolin ƙasar ta yi a farkon wannan satin abinda ya janyo zanga-zanga sosai daga ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi a faɗin ƙasar. 'Yan sanda jiya Asabar sun bayyana mutumin nan da ya kashe wasu mata biyu a wurin motsa jiki na yoga a Tallahassee na jihar Florida kafin shi ma ya kashe kansa. da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya tayin gabatar da shirin da kuma bonsa da ya hada shirin da bada umarni sai injin mu Nika Ivanov ni da naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu lafiya. sur le monde